Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voa hausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabar zan karanto. Yankin Difa a jamhuriyar Nijar ya taka rawa sosai wajen ganin ya karbi 'yan gudun hijira da suka hada da 'yan Najeriya da Nijar. Wannan sansani dai na wucin gadi na kan babbar hanyar zuwa gari-gari ne a ƙasar. hanyar da ta yi mataki da matukar zafi kasancewar ƙasa ce a cikin sahara sannan ga kwalta a shimfiɗe a kan titin Mataram Kodogo wata 'yar Najeriya ce da ta tsere wa harin Boko Haram inda suka iso wannan sansani na Difa ta ce wata rana ne da misalin karfe biyu da rabi na dare maharan suka dirarwa ƙauyensu tare da fara harbi da kashe mutane. inda kowa ya ta kansa mutane suka dinga ficewa daga gida ba tare da masun sa sutura ba kasancewar tsakar dare ne domin gujewa rayuwarsu ita ce dai bayyana cewa ta sabi ɗanta na goye ta kuma ta sakeyar sauran inda suka tsere yanzu haka tana sansanin tare da 'ya'yanta guda takwas majalisar ɗinkin duniya dai ta ce 'yan gudun hijirar na difa ba a samun kai musu kayan agaji domin ana shan wahala kasancewar sun warwatsu a ɓangarori daban-daban na kan babbar hanyar wadda wasu sun watsu da kusan nisan kilomita talatin daga nan zuwa can a tsakaninsu. Rundunar sojojin Turkiyya sun ce sun kai hari da tankar yaƙi a jiya Juma'a ga sansanonin 'yan ƙungiyar ISIS da kuma da yi musu ruwan wuta inda suka ce wanda suke zaune a arewacin Siriya. amma sun ce ba gaskiya bane da aka ce sun kai wa kurdawan siriya wato ypg hari kamar yadda su ypg din suka bayyana kamfanin dillancin labaran faransa ya ruwaito cewa tun a wuraren tsakiyar watan fabrairun da ya gabata sansanin turkawan hawitza da ke kan iyakar kasar yake ta ragargaza sansanonin 'yan jam'iyyar kungiyar dimokuraɗiyyar kurdawa da ma sansanonin sojinta amma sojin na cewa duk a ƙoƙarin kare kai ne wannan musayar wuta kuma sun bayyana na cewa su ma ba sa son karya dokar da aka cimma na yarjejeniyar zaman lafiya kuma dai menene amurka ta yi kira ga birnin ankara da cewa su tsagaita wuta don girmama sabuwar yarjejeniyar mai da hannun agogon da ake ta yi koyaushe baya domin a samu zaman lafiya a wajen amma tun lokacin da rahotanni suka nuna cewa turkiya na ci gaba da harbi daga nesa akan yan pyd din suke musantawa abinda gwamnatin ankara take zargi da cewa wani reshe ne na haramtacciyar kungiyar kurdawan pkk har zuwa yanzu dai ba a sami wani labarin ci gaba ba a yunkurin diflomasiyyar kawo yarjejeniyar sulhu a gabashin ukraine to amma masu lura da al'amuran yau da kullum suna ganin cewa yarjejeniyar ta min har yanzu bata mutu ba a shekaran jiya alhamis ne ministocin harkokin kasashen wajen faransa jamus rasha da kuma firaministan ukraine suka haɗu a birnin paris inda suke yunkurin kawo zaman lafiya da maido da wannan tattaunawa ta sulhu ba a dai cimma tsarin yarjejeniyar ta mins ba da aka kulla a watan fabrairun shekarar 2015 da ya gabata wacce wa'adinta ya cika a ƙarshen shekarar da ta gabata din wani mai tsokaci jeff ratske ya ce dole sai bangarorin gaba ɗaya na 'yan awarin moscow da suke samun goyon baya daga kiev da kuma wanda suke a ɓangaren kiev din sun yi ƙoƙarin haɗa kansu domin tsagaita wuta a tsakaninsu sannan kuma su yi zaɓen raba gardama da domin domin kawo zaman lafiya. Wukar da aka samu shekarun baya daga rukunin gidajen da gidan tsohon ɗan ƙwallon ƙafar Amurka nan ta zarin ruga a birnin Los Angeles wato OJ Simpson yake, ana iya kyauta zaton cewa ya yi amfani da ita ne a wajen aikata kisan kai guda biyu a shekarar 1994 wanda ya haɗa har da matarsa, kamar shafin yadda shafin intanet na TMZ ya bayyana, kasancewa shi ya fara ba da labarin ya ce wani leburan gine-gine ne ya tono wukar a kan iyakar rukunin gidajen a lokacin da ake rushe su domin yi musu kwaskwarima wukar dai wani dan sanda ne ya karbe ta bayan mutumin ya tsinta inda ya bashi ya dan ya tafi da ita wanda kuma shi dan sandan baya bakin aiki sai ya ajiye ta a wurinsa sai bayan da ya yi ritaya ne sannan ya sanar da abokin aikinsa cewa wukar da aka yi magana an ce a kai ta domin kuwa ya kasance yana ajiye da ita tun wancan lokaci ba tare da ya mika hukuma ba wanda kuma an tsinci wukar ne a shekarar 1998 shekaru hudu kenan bayan aikata wannan kisa haka zalika wannan dai na zuwa ne bayan da ake sa ran shi mr oj simpson zai sami yafiya kila shekara ta 2017 in allah ya kai mu labaran fa na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc 'Yan takarar neman shugabancin Amurka a jam'iyyar Republican da ke ta hantarar juna suna nan suna shirin shiga zaben fidda gwanin da za a yi a ranar Asabar ɗin da take zuwa in Allah ya kai mu. Shugaban jam'iyyar ta Republican da ke fama da rarrabewar kan mambobinta ya bayyana cewa za su yi gagarumin zaɓe amma ba tare da sun yi gangami kamar yadda suka saba ba, inda shi Ryan Priebus ya ce, hakika wannan zaɓe da za a yi duk wanda su ta tsaida to za su mara masa ba ɗari bisa gari ba tare da nuna wariya ba ya faɗi haka ne a wani taron da suka saba na shekara-shekara wanda suka yi a jihar maryland da take makwabtaka da birnin washington dc ta nan amurka shugaban ya ce komawa aka zaɓa to nasu ne su goya masa baya ɗari bisa ɗari. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. ya Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. hannu da rawa. A gaishe ki Halima. <laughs> Yau Nijar ka kai mu. A yau muna Nijar na. Mm. Awo. To sannu sannu. Mikita ta sakwatawa. <laughs> Da fata an tashi lafiya. Lafiya lau malam Iro. To Halima mun karka da kunnuwa. To kamar da aka saba gaishe gaishe. To. Da farko ga gaisuwar hila a bari ya huce zuwa ga Haruna Muhammad Salisu Babale wanda muke tayawa murnar arman kanwashi Maryam Muhammad Babale da Sa'idu Abdulkarim. wanda aka ɗarma a jiya juma a garin canso da ke karamar hukumar mangu a jihar plateau da watan an yi biki lahiya an gama lahiya kuma allah ya bada zaman lahiya da zuriya ɗaya ba amin sun amin kuma kamar da muke ca mutu kare ba. Mm. Ga wata gaisuwa zuwa ga Umaima Muhammad Buba Durumi ɗaya Abuja da Alhaji Umar hannu Abijan ƙasar Cote d'Ivoire da na Madina Yahaya da ke kasar Kamaru da Usman Dan Hodiyo layin dangana da Magaram da Abubakar Kalajanga Jalingo unguwar tiraki a Taraba. Sai Abdullahi Baban Yusuf Baballe na Abba Plaza kasuwar Bacci Kaduna da Matthew Garba a Kaduna. Ko sai na kira da Matthew Garba. ya to ai kirarin ne ko ko ah, sai nan gaba kar kar kar kisa shi ce yayi kushi <laughs> ya ce to shi yau zai je ya aikata ai ya ce shi bi zai a rana guda biyu manzura ido ne <laughs> yau wato ga wata gaisuwa zuwa ga Ismail Umar Bima mai gombawa da fatan suna cikin koshin lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Abba Sidi mai glass a bakin tashar gidan Rumji da Jadi Wanzam a Tambarawa da ango mai jiran gado abdulaziz alasan mai shago a bakin tashar gidan rumji da mutari iso a nyamai da adamu shamuwa mai dawaki a shikal a ƙarshe da shehu mai kayan miya a kasuwar sabon birni sakkwato sai kuma ta gaisuwa zuwa ga usman muktar dan nijar a kasuwar batti da ke kaduna da kuma sha'aibu tela a garin jigawa bokka karamar hukumar da kwaro jihar maradi kasar jamhuriyar nijar a ƙarshe ga gaisuwa da fatan alheri da kuma ta'aziyya zuwa ga Maitre Shaibu Kader alkali a kotun tsarin mulkin ƙasar jamhuriyar Nijar dangane da rasuwar ma'aihiyar shi a kwanakin baya a ƙwaro yankin Maraɗin ƙasar jamhuriyar Nijar Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya kuma sa ta huta amin. Amin amin. To Halima ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga iyalan ɗan makama Ibrahim makama. a makon da ya shige aka yi. Sosai muka yi mantuwa. aka yi aure muka yi mantuwa ko da ke ba mun dalilin mantuwar saboda kin san ya aiko mana ya fota guda da ya shige mm, da ya aiko da wannan sako sosai sosai sai bayan da muka shiga aka gama komai tukuna muka tuna ab ashe cewa ba mu taya injiniya Zainab Ibrahim makama da angon ta Bashir Bala na gidan yashi murna batu Allah ubangiji ya sanya alheri da fatan cewa an yi biki lafiya an gama lafiya Allah ubangiji ya sanya alheri mataka raba mataka raba Allah Allah ya nuna mana rassuna mu je mu da gargaji a masar bauchi <laughs> yawa <laughs> dama Ibrahim makama ya ce ya aje wannan masa dai shekara da shekaru kina ce sai kin je kin ci wannan masar amma dai har yau Allah ya da ka san mm. komi lokaci ne haka ga ɗimbin gaisuwa tare da fata alheri ga malam Sani da muna kantana wanda a yau ne ake masa wankan sarauta a matsayin wamban taki kibila allah ubangiji sa na faɗi wannan suna daidai wanda ake a wato makarantar firamare ta taro kantana da ke yankin ƙaramar hukumar kanam a dangi jihar Fulatan Najeriya Allah ubangiji ya sa na faɗa daidai <laughs> Amin amin da fatan kuna nan lafiya ga ɗimbin gaisuwa nan zuwa ga Alhaji Muhammadu dan Ali shugaban mu yatta Allah na jihar Kebbi wanda shi kuma a gobe Lahadi idan Allah ubangiji ya kai mu ake naɗawa a matsayin sarkin fulanin bunkari a fadar mai girma sarkin kudin bunkari da ke yankin karamar hukumar binji a jihar sokoton najeriya da fatan allah ubangiji ya sa a yi lafiya a kammala lafiya kuma allah ubangiji ya taya shi riko amin summa amin muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu yar babanta matar shugaba abdu nelwa sai shugaba ɗan koli. kasuwar sabon garin Kano sai shugaban kungiyar fofa ta ƙasa Adamu Juma bakin wafa Kano dabta da fatan kuna nan lafiya. Ga wata ɗan bangai nan zuwa ga 'yan uwa da iyalan marigayi barista Bala Musa Kala da Hauwa da aka fi sani da suna Jidde waɗanda suka rasu a makon da ya shige Allah Ubangiji ya ji kansa ya sa sun huta muna mika wannan gaisuwar taziya zuwa ga Alhaji Aliyu Musa Akuyam da Hajiya Ladi a Potiskum da Alhaji Mummuni sai Alhaji Shu'aibu da Baffare da Hajiya Yabi da Alhaji Isa Akuyam. da mai ɗakinsa iya hajja da iyaye da sauran 'yan uwa da suke fataskum da kuma akuyan baki ɗayansu Allah Ubangiji ba da haƙuri. Muna mika dambin gaisuwa zuwa ga DCP Gimba Mano Dumbulwa na hukumar gidan kurkuku da Bauchi. Muna mika kuma wata gaisuwar ta ta'aziyya zuwa ga Salman Al-Farisi da ke kasar Sudan game da rasuwar uwar gidansa Malama Maida a cikin makon da ya shige. Allah Ubangiji ya sa ta huta Allah ji kanta da rahama. Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Ali Mai Adashe Ungorimi a Jos Jihar Plateau da dc dan sakwa muhammad awal na hukumar kwastam sai alhaji aliyu ubayo dan madamin alkaleri na hukumar kwastam shi ma sai alhaji sani ahmed riman toro da fatan dukuna nan lafiya. wannan wannan ban ce wani abu ba a'a ai shiru ne baka kamar ku ne da turanci kuke cewa tribute Eh. mawakan Nijar da suka mutu ne yake jerawa wane ya rasu wane ya mm. rasu wane ya rasu wane ya rasu haka Allah ya ji kansu da rahama amin amin Allah ya sa mu mm. gama lahiya amin sun mama Halima ta ina zamu faro a labaran Malakiro da wani labari kake so labarin santin su bala na yashi ko labarin yan muryar talaka ne amma dai bari ki tsaya tukunan baki wani labari to na mahaukaci ne <laughs> wato eh, wato uh, labarin nan mm. uh, aliyu muktar umar da ya saka shi a cikin majalisa mm. wato ya ce wani mahaukaci ne a garin maiduguri ya ɗau wanka kawai mm. sai ya shiga kasuwa mm. yana shiga cikin kasuwa irin tsakiyar mutane dinnan sai sheka a guje mm. yana ta ihu yana wayo allah jama'a wallahi ga nan zuwa ga nan zuwa ga nan zuwa to sai gudu yake yana wallahi ga sanan zuwa kuma a maiduguri a kuma jama'a kowa daga jin haka sai fara gudu <laughs> ana ta neman ana neman dauki kenan kasuwa ta tarotse kowa ya gigice can wasu gayu sun yi gudu sun yi gudu sun gaji irin sai suka tsaya irin sana dan numfashi haka ne suna hakin nan sama sama haki yawa sai ga sai suka ga wannan mahaukacin yana ta yin haki shi ma ya gaji sai wani daga cikin sai sai matsaya kusa da shi yana nishi ya ce masa wai suwa ne ne kam suka taho ni ne sai mawakace ce ya ce wallahi yan nefa ne na gan yan <laughs> nefa ne na gan sa da tsani sun nufo kasuwa za su yanke wuta <laughs> eh, lallai <laughs> ya ce abinda suke gudun kenan ce abinda suke gudun kenan to kin ji wannan labari eh, lallai kam mm. To shi kuma wannan labari bala na yashi unguwar yashi lakwaje shi aiko wannan labari. Mm. Abin nan ne da ake to an yi shuka idan makwarwa ko? Mm. Su bala na yashi ne dai suna aiki a wani wuri sai aka kai masa kaji guda uku da shi da waɗansu 'yan uwan shi daga mm. ciki akwai malam Usman da malam Umar. Can suka fara cin naman kaji. Da suka ci naman kajinsu suka gama. Can sai malam Usman ya kada baki ya ce wai ni bala na yashi mota kuwa na da wuta idan dare ya yi ya za ka ka isa gida wace mota a <laughs> oho kawai dai sun ci kaji ya tambaya ya ce wai shin malam bala motar nan tana da wuta ko in dare ya ya za ka ka je gida hmm. sai malam umar ya kada baki ya ce a aika jin nan suna da idon hitila da za su nuna mishi hanya zuwa gida <laughs> mala usman da ya kada baki sai ce dan allah dan annabi kakku bar halima jibril ta ji wannan labarin gashi ko sun bari <laughs> gashi ko ji mala usman ka yi santi eh, kuma ka shigo a bari ya huce mm, ya shiga a bari ya huce <laughs> to sai labarin sadu sa'idu daura haka ya ce haƙiƙa a kan hanyar mu ta dawowa daga Bauchi taron kungiyar murya talaka mun ya da zango a wurin Alhaji Musa mai nama gangariya na Babaldu mm. ya ce kuma ya musu tarba ta arziki mm. kuma hakika sun gamsu da naman shi mm. ganin yadda aka samu wasu daga cikinsu suka yi abin hada ma'ana suka tafka santi ya ce wanda anan take wani wanda ba sai ya haɗu sunan shi ba <laughs> <laughs> sai a karo na gaba bayan ya ci nama ya gamsu sai ya ce kai amma fa taron da aka yi a bauchi ba a taɓa yin mai jama'a kamar sa ba mm. <laughs> nan take sai wani ya maida mishi amsa ya ce kwarai kuwa kamar yadda ba mu taɓa cin naman na babal da ba sai yau <laughs> amma na so in ji wane ne wannan santin watakila da na san kowa ne ne ni ina zaton zaidi ne Ni ma da ina zaton ko eh, eh, da ne ko Bashir Dauda. Ina zaton. Ko Comrade. Ina zaton da ko kuma mm. Sadi Sa'idu Dauran ne da kanshi. Mm, Ke san yau suna da taro a Kaduna amma dai sai cikin shirinmu na karfe hudu ne yamma insha Allah za mu tattauna da 'yan kungiyar ta murya talaka mm. game da wannan taro da za a yi na karama ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan kungiya wanda ya samu mukami a cikin sabuwar gwamnatin janar Muhammadu Buhari. To Allah ya rika. zan ce malam muhammadu buhari da yake yanzu dai ba soja ba ne mm, yawwa amma janar dai mai ritaya tun da mukaminsa ne to mukaminsa ne mm, mm. allah ya rika allah ya sa kuma ya ci gaba da tausayin talakawa shi din na muryar talaka da aka nada eh amin suma amin yawwa eh, ka san allah ya sa kada a rika kiran sa'awa yana ce me kake nema yawwa in aka kira interview ma kai kai kai ni wa hey <laughs> Halima za mu da sai aya sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana. To Malam Ira Allah ya kai mu. Amin su ma sauraro a huta lafiya. Kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. sannunku da aiki yankin difa a jamhuriyar nijar yana taka rawa ta daukar dubban mutanen da suka fito don gudun hijira daga najeriya da nijar din wannan sansani dai ya hada da 'yan najeriya da na can nijar wa'anda rikicin boko haram ya ritsa da su suka bar garuruwansu ko kuma mahallansu wanda kuma wurin yana kan wata babbar hanya ne ta zuwa gari gari ga kuma tsananin zafin rana a wajen kasancewar a cikin sahara ne ga kuma kwalta shimfiɗa kan titin mataram kwadago wata 'yar najeriya ce da take ta tsere ta je wurin ta kuma zauna tare da 'ya'yanta guda takwas wanda ta bayyana cewa wata rana ne karfe biyu da rabi na dare mahara suka wa ƙauyensu su suka fatattake su bayan sun kashe na kashewa rundunar sojojin turkiyya sun ce sun kai hari da tankar yaƙi ne a jiya juma'a ga sansanonin 'yan ƙungiyar isis amma sun musanta cewa sun kai hari ne kan mayakan kurdawa da aka fi sani da ypg ko kuma pkk kamar yadda su 'yan pkk eh, ɗin suka bayyana wanda kamfanin dillancin labaran faransa ya rawaito cewa tun a wuraren tsakiyar watan fabrairun da ya gabata sansanin turkawan hawija da ke kan iyakar ƙasar suke tara gargazar sansanonin 'yan kungiyar ta demokuraɗiyyar kurdawa da ma sansanonin sojojinta amma sojin na cewa duk suna hakan ne a ƙoƙarin kare kai to kuma menene dai amurka ta bayyana cewa tana kira ga birnin ankara da su tsagaita wuta domin girmama yarjejeniyar da aka kulla domin kawo zaman lafiya. har yanzu dai ba a sami wani labarin ci gaba a yunkurin diflomasiyyar kawo sulhu a yarjejeniyar gabashin ukraine ba to amma masu lura da al'amuran yau da kullum sun ce wannan yarjejeniya da aka kulla a shekara ta 2015 ta minsk ba ta mutu ba har yanzu a shekaran jiya alhamis ministocin harkokin wajen faransa jamus rasha ukraine da kuma shi kanshi firaministan kasar suka zauna a birnin paris domin kawo tattaunawar da za ta dawo da maganar sulhun ta Minsk. wukar da aka gano shekaru kaman da shekaru da dama da suka wuce ta bayyana cewa akwai yiwuwar cewa oj samson dan wasan kwallon kafar nan ta zarin ruga na amurka wanda yake zaman wakafi bisa zargin kashe matarsa a shekara 1994 za ta iya zama sanadin da za a tabbatar da laifinsa in har aka gwada wukar kamar yadda shafin intanet din tmz da ya fara rawaito labarin ya bayyana wanda ya nuna cewa an gano wukar ne a a sansanin rukunin gidajen da gidan shi dan wasan yake inda wani mai aikin lebura ya tsinci wukar ya kuma danka ta hannun wani dan sanda to amma dan sandan bai danka ta ga hukuma ba har sai lokacin da ya yi ritaya sannan aka buƙaci ya da ita bayan wanda ya tsinci wukar ya shigar da bayani wukar ya tsince ta ne a shekarar 1998 'yan takarar neman shugabancin amurka da suke jayayya da juna tare da hantarar juna suna ci gaba da shirye-shirye na shirin zaben da za a yi na zaben fidda guni wanda za a yi ranar asabar wanda za a yi a jihohi da dama a nan amurka shugaban jam'iyyar republican ya bayyana cewa hakika mambobinsa suna sa'in sato amma kuma duk wanda jam'iyyar ta tsaida shine wanda za su mara baya ɗari bisa ɗari sai dai rance bai bayyana cewa ko akwai yiwuwar taron da suka saba bai yi duk shekara ba wanda ya ce hakan na iya yiwa hakan kuma za ta iya kasancewa ba a yi ba zargin tursasawa ko kuma jima'i akan harkar kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya na ci gaba da karuwa Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.